Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi na yau Laraba uku ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin wannan lokacin za ku je da jami'ar gwamnatin tarayya da ke Jos a jihar Plateau ta kaddamar da katafaren sashe da zai rika kula da cututtukan koda mafitsara mahaifa da sauran cututtuka da ba sa yaduwa sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin cikakken rahoton da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar kowane hantsi ranar laraba yau ma muna tafi da shirin ciwon ya mace tare da aisha mu'azu muhammad awar garba kuma na nan tafi da sharhin jaridu daga kasar kamaru yanzu ko sai a giya ta zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. firayim ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya talata cewa yana da cikakken goyon bayan Amurka ga har-haren da kasar Yahuda ke kaiwa ta ƙasa a Gaza kan mayakan Hamas. Kuma a lokaci guda ƙasashen biyu suna ci gaba da dagewa kan kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke ci gaba da yi na tsagaita buɗe wuta don dakatar da yakin Isra'ila da Hamas. Shugaban na Isra'ila ya ce ina matukar godiya da goyon bayan da amurka ta bayar na rusa hamas da kuma mayar da kusan mutane 140 waɗanda aka yi garkuwa da su da ƙungiyar hamas ta kama yayin harin da ta kai ranar 7 ga watan oktoba wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan 1,200 a kudancin isra'ila netanyahu ya ce bayan tattaunawa mai zurfi da shugaba joe biden da tawagarsa mun samu cikakken goyon baya na kai hari ta ƙasa da kuma toshe matsin lamba na ƙasa da ƙasa na dakatar da yakin amma Netanyahu ya bayyana cewa shi da Biden ba su samu cimma daidaito ba kan makoma bayan kawar da Hamas idan yakin ya ƙare. Netanyahu ya ce yana fatan za su cimma yarjejeniya a nan ma. Wani hari da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar jiya talata a lardin Kibar Pakhtunkhwa na Pakistan ya kashe sojoji 23. an kai harin ne a daraban wani yanki mai nisa a gundumar dera ismail khan da ke fama da ayyukan 'yan bindiga kusa da gundumomin kabilun pakistan da ke kan iyaka da afghanistan wata kafar yada labaran sojojin pakistan ispr ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu haka kuma ta ce sojojin sun kashe 'yan ta'adda 27 a wasu hare-hare da dama sanarwar da rundunar sojojin ta aike wa manema labarai sa'o'i da dama bayan faruwar lamarin na daraban ta ce 'yan ta'adda shida sun kai hari a ofishin jami'an tsaro da sanyin safiya ta ce yunkurin shiga ofishin bai nasara ba wanda ya tilasta wa 'yan ta'addan kutsa da wata mota makare da ban mamaye cikin ofishin sannan suka biyo baya da harin kunar bakin wake a cewar sanarwar sojojin ginin sansanin sojan ya ruguje ne saboda tashin bam ɗin wanda ya sanadin raunata mutane da dama. kaɗan muhammad ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu kuwa sai jos kwata ta yamma da baucin najeriya inda jami'ar tarayya da ke garin na jos ta kaddamar da wani sashe na musamman a asibitin koyarwa na jami'ar da zai rika kula da masu larurar koda da masu cututtuka da ba sa yaduwa ga wakiliyar sashen hausa zainab babaji da karin bayani cikin wannan rahoton da ta aiko mana jami'ar tarayya da ke jos ta kaddamar da wani katafaren sashen da zai yi jinyar cututtukan koda mafitsara mahaifa da ma sauran cututtukan da ba su yaduwa Cibiyar da ke asibitin koyarwa ta jami'ar Jos da aka yi ta akan kuɗi kimanin naira biliyan ɗaya zai taimaka wajen rage zuwa neman lafiya a ƙasashen ƙetare. Shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya wanda ya bayyana hakan yayin da yake gabatar da ayyukan da ya yi a shekaru biyu tun bayan kasancewarsa shugaban jami'ar ta Jos ya kuma yaba wa gwamnatin tarayya ta hannun gidauniyar tallafawa ilimi a manyan cibiyoyin karatu a Najeriya wato TED Fund kan wannan yunkuri na samar da na'urorin zamani don haɓaka ɓangaren lafiya a ƙasar. Akwai cuta da yawa da ke zaman al'umma. kamar su high blood pressure kamar su kansa yawancin cutan da mutane ya kamata da a ce sai an je india ko sai an je eh, germany ko sai an je ina akwai na'urorin da mutum zai iya zuwa likitoci kuma sun sami training da za su yi amfani da shi za a yi operation ba sai tare irin wannan da ake kira laser operation ba tare da sai an yanka mutum ba to ko da muka kawo wannan ma ranar da aka da aka kare training an yi ma mutane laser operation na kidney stones an cire har guda takwas a rana guda taimakon da muka ga kenan ya kamata mu kawo ma al'umma yana da sauki sauki a talakawa za su samu jinya a wurin kwarai talakawa za su yi amfani saboda dole ne mu yadda commercial hospital suke yi ba haka ne za a yi ranin nashi ba ba abin da za a ce za a yi babu biya ba ne farfesa tanko ishaya kenan shugaban jami'ar jos Koyaya jama'a suka ji da samar da wannan sashe da zai taimaka wa jinyar manyan cututtuka? Sunana Malama Jarisha Kakwi. Gaskiya muna godiya. Muna da wasu cututtukan da ba wai sai sun tashi daga kai na su je wajen wannan ba, kamar su ciwon shuga, su ciwon hawan jini da koda haka to yanzu muna kira da babban murya mutum ma ya je kawai jami'an ya ce shi fa ya je akwai wannan na'urar ya zo ya gwada yayin da jami'ar ke murnar samar da cibiyar jinyar a bangare guda kuwa shugabannin kungiyoyin likitoci a jihohi da dama na najeriya sun koka kan yadda likitoci ke janyewa zuwa kasashen ketare saboda su samu sukunin gudanar da ayyukansu da na'urori na zamani da gujewa yawan yaje-yajen aiki da samun albashi mai tsoka Mubarak Sani mazaunin garin Jos ya ce dole gwamnati ta ɗauki matakin kyautata wa likitoci. A matsayinka na mai jinya ko kuma ma'aikacin lafiya kana buƙatar kwanciyar hankali da tsaro kafin ka samu nutsuwar ma da za ka yi aiki. To Najeriya babu yawanci dole su tattara su koma inda yake da tsaro da kuma inda za a biya su da tsoka. Na taɓa ganin ah, maganar wani likita ah, da ya tafi Saudiya. daga nan najeriya ya yi maganar cewa a lokacin da aka biya shi albashi a watan farko sun da ya fashe da kuka saboda ya kai kusan miliyan takwas amma a najeriya abin da ake biyan shi bai fi dubu ɗari uku ba kuma idan har gwamnati ba ta ɗauki mataki ba to ana magana adadin likitocin da muke da su yanzu fa ya fara raguwa kuma barazana ne ga kiwon lafiya shugaban na jami'ar jos farfesa tanko ishaya ya kuma zayyana wasu ayyukan da ya gudanar a jami'ar cikin shekaru biyu da suka hada hada da samar da tallafin bincike daga gidauniyar Abdul Samad Rabiu na miliyan 250 da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da kashe na biyu na labaran duniya. tun bayan kwace mulkin da taliban ta yi a afghanistan a shekarar 2021 sashen kula da lafiyar jama'a na kasar yake tangal-tangal yayin da kungiyoyin agaji na kasashen waje suka shigo don biyan ma'aikatan lafiya da kula da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na cikin gida tattalin arzikin kasar da ya dogara ga masu ba da taimako ya shiga cikin rudani yana kokarin rugujewa yayin da masu ba da taimako na kasashen waje suka yanke duk wani taimako na ci gaba suka kuma kakaba takunkumi ga hukumomin taliban kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta red cross ko icrc ya biya ƙarin albashi ga likitoci da malaman jinya da ma'aikata sama da dubu goma asibitoci talatin da uku da ke hidima ga mutane miliyan ashirin da shida a faɗin afghanistan kakakin icrc diago alcantara ya shaida boa cewa an kuma biya kudaden magunguna da sauran kayayyakin jinya da kuma kudaden gudanar da asibiti kamar wutar lantarki da motocin ɗaukar marasa lafiya da gwaje-gwaje a ɗakin gwaji da abinci ga marasa lafiya. Daga ƙarshe, gwamnatin ƙasar Finland ta faɗa a jiya talata cewa za ta sake buɗe biyu daga cikin mashigar kan iyakarta guda takwas da ke kan iyakarta da ƙasar Rasha mai tsawon kilomita 1,340. A baya dai gwamnatin ƙasar ta rufe dukkan mashigar kan iyakokin ƙasar guda takwas sakamakon kwararar bakin haure da ke shiga ƙasar ta Rasha. finland ta ba da rahoton cewa ta karɓi kusan bakin haure dubu ɗaya daga watan agusta zuwa ƙarshen nuwamba lokacin da ƙasar ta rufe kan iyakarta yayin da wasu ɗari tara suka isa a cikin watan nuwamba kaɗai inda suka karu daga yadda aka saba na karancin bakin haure da ke zuwa kowace rana ba tare da wargaza takunkumin ba ba za mu iya tabbatar da ko ana samun sauyi mai kyau ba idan lamarin ya ci gaba za mu rufe waɗannan wuraren tsallaka iyaka kamar yadda Prime Minister Peteri Ofo ya faɗa a jiya talata a wani taron manema labarai. da Muhammad Hafiz ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. masu sauraro kafin mu ci gaba ga Hussein Asmarawi zai taya mu shakatawa. yaushe ni Najeriya yaushe ni Kano yaushe zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ni kikewa motar yayi da mota ta zana zo ni kikewa motar maye ban shan ban tun ko mun gahwa hawa ko mun shayi ban shan ban tun ko mun gahwa hawa ko mun shayi shayi السنسة أنا نسود من السنسة أنا نسود من السنسة ني حسين أسمر ويس ويا تبقي تتساني من قادة سنن سنقول madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. yayin da muke shirin bankwana da wannan shekara ta 2023 za mu waiwaya baya mu kawo muku wasu maudu'an da muka yi nazari a kansu. To gabanin babban zaben Najeriya na 2023 shirin ciwon ya mace ya yi nazari akan irin rawar da mata za su iya takawa wajen tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin limana kasancewar a duk zagayowar lokacin zaɓe wasu mutane na cikin al'umma na amfani da wannan dama su tada zaune tsaye ma mun tattauna tare da hajiya halima bin umar shugabar women in media communication initiative tare da hajiya halima baba ahmad shugabar center for juvenile delinquency awareness hajiya halima kina cikin bayani a ah, game da mafitar matsalolin da muke fama da su aiki ne ba wanda za a ce da aishi lokacin zaɓe ba kaɗai a wannan lokacin ya wuce aiki ne wanda zai zama na kullum na mu ƙara fahimtar da mutane su ƙara gane yadda rayuwa take in ma Allah ya taɓa ko al'umma muka ƙara fahimtar yadda rayuwa take ita kanta gwamnati za ta sauƙi mana abubuwa da yawa saboda in muka fahimci rayuwar mu gaba ɗaya yadda take da muhimmancin su tun gani alama ne na cewa ita ƙasar mu gaba ɗaya za ta samu ci gaba sosai saboda shugabannin mu za su yi daɗi mana ayyuka hankali a kwance ba wani shagumi ba wani matsala ko hakan nan kuma mata gaskiya matsalar da muke samu babba na biyu mu ne mu kanmu mata lokaci muna da matsala matsalar mu shine mhm. mata mu ba ma da kuɗin da dama ɗauka mu bayar a wajen kanta to mhm. wannan yakan rage yawan samun mata inda za a ga cewa fito da yawa saboda kowa tana tunanin bata da kuɗi na ɗaya. Mhm. Na biyu su kansu mazan ba sa so mu mata mu fito mu taka rawan gani saboda sun san mu mata muna yi Allah na taimako mu muna samu gaba gaba da abin zaben maza a ƙasar nan. Saboda kowa ya san iya gurin mace kan kunne ne da abin hannu. in ta samu wannan ta gama mu mata gaskiya mu mun san ciwon ƴaƴa mata san ciwon mu na mata ba macen da za ta hau ta so cewa ana zalunci ta san cewa ɗanta ne ko kuma ita ko kanwanta duk inda mace ta kai da son ta ji daɗin ta ko tana yi tana sara tana duban bakin gatari dama an ce mu muna da rauni na gode wa Allah ma da yi mu masu raunin da raunin mu ne yakan sa muka yi taka tsantsan a cikin lamuran ko zaki mana misalin irin gudunmawar da kungiyoyin mata suka yi in kika duba akwai kungiyoyi da yawa abin da yasa kika na fi da misalin Kano saboda ina cikin Kano kuma ni ga nauce ba jiyau ba kin ga kamar yanzu a Kano akwai kungiyoyi da yawa wanda muke aiki tare da su wanda suke tallafa mata yanzu ki ga kamar yanzu in za a yi ranar mata ta duniya da kuma yanzu kamfen dinnan da ake duk kin ga yanzu kamar ni kungiya ta kin ga ni ta mata ce kuma kamar yanda nace ina da jam'iyyata amma kin ga akwai mata da suka fito duk mun fito muna taya su kamfen da mu ake zuwa a je ai kamfen din mu dawo kuma kowa ya san abin da zai amma mu fito ne mu nuna goyon bayan mu cewa ga matan kuma akwai mazan da suka zo duk gaba ɗaya da su suke mara mana baya mu ga cewa matan sun kai mace saboda su ma a gwada su a ga irin tasu damun ludayi. Batun a ce wasu mata ba su da wadataccen kuɗi da za su iya tsayawa wurin kamfe. Kina gani akwai wata dabara da za a iya fito da shi ta yadda mata wanda suke da ɗan ƙarfi ko kuma mata za su haɗu su taimakawa wacce ta fito wanda suka amince da nagartatta su mara mata baya su tara taro kobo domin tabbatar da cewa ta samu dama ita ma ta je ta gwada bajintarta. Wannan gaban da kika ɗauko gaskiya gaba ne wanda tunti da madaɗe muna yin wannan shirye-shirye. Akwai program da aka yi na Bishan 2020 ta a wancan lokaci ni ina cikin group inda muka yi wasu abubuwa wanda za mu ɗauki mataki. Allah dai bai kaddara aka samu wannan ba da duk wani abin da za a yi dole sai gwamnati ta ba mu haɗin kai ta mai da abin ya zama doka tukunna sannan da a samu sauki. karɓi wasu abubuwan amma yanzu ba alhamdulillah tun yanzu ga wasu fati suna fitowa suna sauƙewa ma mata yanayin sayan fom da sauran wasu abubuwa kin ai an samu ci gaba abin da ma yake dan ƙara ba mu ƙarfin gwiwa din kenan sannan kuma inda har Allah zai taimake mu gwamnati da kanta ta ce dole kowane fati ta sauƙe ta yi ma mata kyauta tun da an samu ci gaba nan wajen sosai baya ga haka su gwamnatin da shugabannin mu su yi kokari su kirkiro da wani abin da zai kawo mana sauƙin dukkan lamari a cikin siyasar mu shine a ma hana amfani da kuɗin kwata-kwata in an hana amfani da kuɗi yakin ga magana ya ƙare to ba ɗa namiji zai iya fitowa ya hankali a kwance sannan abu na biyu a samu public accountability wato mutane su fahimci cewa ga yanda ya kamata a kashe mana kuɗin mu kuma muna da hakkin da namu sun yanda gwamnati za ta kashe mana kuɗin mu ko kuma za ta mana abin da muke wato a dinga bibiyan abin da gwamnati take yi da kuɗi kuma a yi komai a bayyane mhm. kuma a bada al'umma kowa duk kasa na da iko da zai san me yake faruwa a cikin yadda ake kashe masa kuɗin da gwamnati ta basa nasu na jihar ko kuma na local government ɗinsa. Hajiya bin Umar ko za ki kawo mana misalin irin matsalolin da mata suke fuskanta. Alhamdulillah kin ga kamar Her Excellency Binani lokacin ta fuskanci kalubale da yawa in an duba ma irin taimako da jajircewa da sanin makamar aiki da gogewa kin ga ai kin ga ai abin da aka yi to ita nata abin da yasa nata ya zama daban da kowa ita ai mutane suna son ta kuma sun zabe ta ko a primary sun ma kin ga ai an zabe ta saboda mutane sun san irin gudunmuwar da ta bayar da irin jajicewa da ci gaba da ta kawo lokacin tana sata wanda mazan ma wallahi ba su yi shi ba to kin ga duk da ma ta yi an san ta yi din kin ga kalubalen da ta samu kuma dama halayen waɗansu mazan ne ba sa so su ga mata sun fito suna neman abin da za su taimaka wa mata wato abin da muke cewa wakil wakilci in an fito sai ki ji an fara kawo su kabli da ba'adi to kin ga ta yi kokari sosai ta kawo ta ci kuma aka zo aka nemi a kwaci kin ga mu da muke nan wuraren arewa din mun yi iya kokari dan mu har mun so ma mu je lokacin da za a yanke shari'ar to Allah bai yi ba amma kika ga duk an yi mutane mun fito sun yi magana sun kwandemin abin da ake so a yi mata an ta kuma ba ta kwarin gwiwa ta su irin dan rubuce-rubuce da ake a social media da sauransu saboda mun san mace ce nagartacciya ce kuma za ta iya yin riƙe gwamnan nan cikin yardar Allah in Allah ba ta sa'a. to bayan an yi zaɓe kuma an rantsar da sabon shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Wani mahimman matakin da ya ɗauka shine miƙa wa majalisar tarayya sunayen waɗanda yake so ya naɗa a matsayin minista domin taya shi gudanar da ayyukan gwamnatinsa. kuma a karan farko a tarihin najeriya tun bayan dawowa tsarin mulkin dimokuraɗiyya gwamnatin shugaba tinubu ya baiwa mata sama da kaso 25 na ministoci kuma da dama cikinsu matasa to sai dai an janye sunan ɗaya daga cikin waɗannan mata tun kafin a tantance ta bayan da aka yi ta cece kuce a al'umma. To nan ma zauren ciwon ya mace ya yi nazari a kan lamarin musamman ma la'akari da cewa an jima ana yi wa mata a fagen siyasa mummunar fassara. Ta ma wani gutsirin tattaunawar da nai da malama Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu malamar makaranta kuma mai baiwa ma'aurata shawarwari da kuma malama Fatima Muhammad Bature 'yar siyasa kuma 'yar kasuwa daga jihar Kano. Malama Umar Khairi. Da farko zan so ki bayyana mini ra'ayinki a matsayinki na matashiya kuma 'yar arewa kuma mace a kan wannan al'amari a bangaren ci gaban Najeriya. Gaskiya lokacin da na ga sunanta a cikin ministers gaskiya farin cikin da na ji zai misaltu ba. saboda ina ganin kamar um, wani kofa ne mhm. aka buɗe wa mata matasa mhm. wajen ganin cewa su ma shigo cikin mukin a dama da su so idan wata ta fara tafiya wannan ya nuna mana cewa a kowane lokaci za a ci gaba da samun irin wannan damammakin mhm. so um, a lokacin da aka zo aka ce an cire ta gaskiya ko kusa ban ji daɗi ba amma sai na ma abin wani irin kallo da da farko na ɗaukar ko matsalar ce ta kasancewar ta matashiya to sai kuma na zo na ga wacce aka canja ta da ita shekarunta ba su wuce ne marya din da yawa ba. Haka. Duk da cewa an yi ta samun kalubale dama lokacin da suna Maryam ya fito ana ta korafin bai kamata a bata bata da aure wane ne wane ne wacce aka canji mayan da ita kuma tana da aure. Haka. Wannan sai eh, ya sa nake tunanin to ko dai ma hakan ne. Mm-hmm. kenan maganar rashin auren ta yana ɗaya daga cikin kalubalen da suka ta fuskanta amma kuma some extent dan kaɗan kalli yadda abubuwan suka zo da wasu abubuwa da suka biyo baya mhm. sai na fahimci ko da ma akwai hakan mhm. to akwai wata kwayar matsala ta su ta siyasa irin na camp wa'innan suna tare da wane wa'innan suna tare da wane da yi tasiri akan wani. Eh. malama fatima ta maryam Shafima kamar yadda muka sani yar siyasa ce mace ce kuma yar arewacin najeriya wacce bincike ya nuna ta fito daga masarautar kano masarauta mai albarka kuma ta shiga siyasa kuma ta yi ba da gudunmawa sosai a tafiyar bola ahmad tinubu kuma allah isa ya ga cewa kamar ta cancanta ko kuma wani daga cikin magoya bayanta suka ga cewa da ta cancanta a bata wannan saboda ganin yadda ta taka rawa a siyasance kuma aka fara dan cece ce kai Allah ita aka kai ga shugaban kasa ya ga cewa ana da bukatar a canza ta aka canza ta to alhamdulillah wannan wani darasi zai koyar mata kuma ya koyar da mu dan ba ita kaɗai ba ni ni a karan kaina da muke magana yanzu abin nan nata ga ifa rubu ya koyar da ni abubuwa da dama ya kuma sa na hanga baya na kuma hanga yanzu kuma na hango gaba ne zai faru mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace a wannan mako ta zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu sake lalubo wasu maudu'an da muka tattauna cikin wannan shekarar mai ban kwana. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da duk waɗanda suka ba da gudunmawa ta hanyoyi da dama har shirin ya zo gare ku. Sai kuma baƙin namu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar wani lafiya. sharhin jaridu daga Kamaru. zamu fara shan jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridan ligadiyar ta kasar jamhuriyar Kamaru da ta bayyana mana cewar a yanzu haka yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokarin ganin cewa ta cimma burinta wanda ya inganta manyan ayyuka a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai jaridar Lumisaje ta kasar Kamaru da ita kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta mai da hankalinta ne wajen inganta manyan hanyoyin kasar na yadda za ta kammala gina su wanda da aka fara tun shekaru biyar da suka gabata shugaban kasar kamaru musa folbiya ya yi ikirarin cewa dole ne ya ga cewa an cimma buri wajen kammala waɗannan manyan ayyukan sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta ce yanzu dai a can bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai komai yana kankama a yayin da ake ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru suna samun nasara akan 'yan aware wanda suke dauke da bindiga a wannan bangaren jaridar imitation kuma ta ce yanzu dai hankali yana karkata ne kan yadda ɗalibai za su koma makarantunsu bayan sun kwashe kusan watanni uku suna hutawa yanzu iyaye da kuma gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru suna ta fama ne suka cewa sun cimma su wajen tabbatar da komawa yaran makarantun nasu za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar afrin media an da ita kuma ta ce a yanzu haka dai shugaba fulbiya na ƙasar jamhuriyar kamaru yana ƙasashen ƙetare domin neman lafiyarsa shugaban wanda yake da sama da shekaru 90 a duniya duniya kuma ya kwashe sama shekaru 40 yana gudanar da mulki a kasar jamhuriyar kamaru mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba da sharhin jaridun kamaru masu sauraro da wannan kuma muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya talata cewa yana da cikakken goyon bayan amurka ga har da kasar yahuda ke kaiwa ta kasa a gaza kan mayakan hamas kuma a lokaci guda kasashen biyu suna ci gaba da dagewa kan kiraye-kirayen da kasashen duniya ke ci gaba da yi na tsagaita buɗe wuta don dakatar da yakin isra'ila da hamas shugaban na isra'ila ya ce yana matukar godiya da goyon bayan da amurka ta bayar na rusa hamas da kuma mayar da kusan mutane 140 waɗanda aka yi garkuwa da su wani hari da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar jiya talata a lardin kibar pakhtunkhwa na pakistan ya kashe sojoji 23 an kai harin ne a daraban wani yanki mai nisa a gundumar dera ismail khan da ke fama da ayyukan 'yan bindiga kusa da gundumomin kabilun pakistan da ke kan iyaka da afghanistan tun bayan kwace mulkin da taliban ta yi a afghanistan a shekarar 2021 sashen kula da lafiyar jama'a na kasar yake tangal-tangal yayin da kungiyoyin agaji na kasashen waje suka shigo don biyan ma'aikatan lafiya da kula da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na cikin gida tattalin arzikin kasar da ya dogara ga masu ba da taimako ya shiga cikin rudani yana kokarin rugujewa yayin da masu ba da taimako na kasashen waje suka yanke duk wani taimako na ci gaba suka kuma kakaba takunkumi ga hukumomin taliban kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta red cross ko icrc ya biya ƙarin albashi ga likitoci da malaman jinya da ma'aikata sama da dubu goma asibitoci talatin da uku da ke hidima ga mutane miliyan ashirin da shida a faɗin afghanistan gwamnatin ƙasar finland ta faɗa a jiya talata cewa za ta sake buɗe biyu daga cikin mashigar kan iyakarta guda takwas da ke kan iyakarta da ƙasar rasha mai tsawon kilomita dubu ɗaya da da arba'in. a baya dai gwamnatin kasar ta rufe dukkan mashigar kan iyakokin kasar guda takwas sakamakon kwararar bakin haure da ke shiga kasar ta rasha to masu sauraro a nan ne kuma za mu ja labulan shirin na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatarwa sai solomon abu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawa Sharif da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima.